da rashin ta yi akan bar araha jama'a assalamu alaikum mu da sake saduwa a wannan filin salo garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi to har yanzu muna kan batun man fetur a arewa yau alhaji yakubu ɗaya daga cikin bakin namu zai fara da batun cire tallafi ah, alhaji yakubu cire tallafin nan shin in an cire ɗan ƙasa zai wahala ne ko kuma a idan aka cire tallafi zai samu sauƙi to hajiya madina insha Allah in aka cire tallafi ɗan ƙasa zai samu sauƙi ta yaya to yanzu da nake gaya miki mun da muke cikin harkar mai mun san shigo da mai da ake yi bayan an shigo da shi a cewa gwamnati tana bada tallafi abin da ya bani mamaki da nake ji wai ba ma a ba su kuɗin tallafi ba wai kuɗin canjin da ya karu dun ba biya su kuɗin su ba shine mai ya zama matsala wajen dala biliyan 29 ko 200 da wani abu to hajiya madina ina tabbatar miki wallahi tallahi bilahi da ba kafara su masu shigo da mai nan wasu ma ba su shiga da mai daidai bayan wannan kuma an sun shigo da shi ba sa sayarwa akan tallafin da gwamnati ya fada gwamnati yana sayar mana mai naira saba'in da bakwai da sule shida to duk wayannan depot private depots a je a dubi record nasu da yadda muke saya ba wanda ya taba sayar da mai naira saba'in da bakwai da sule shida tsakanin su kuma suna karɓar tallafin gwamnati to mun saya mai naira ɗari da wani abu madina mun saya naira casa'in mun saya naira tamanin da uku da sule biyar wanda take kasuwa a yanzu ku kuma kun sayar a nawa to mu muna da dalilai mu misali idan ka saya mai a tamanin da uku kamun kalo da ta tabar lagos ya kai tamanin da biyar to in ya zo tun da wannan tallafin ba kai ne aka saya mai ba mu wani ma zai dora naira biyar ya sayar ko naira casa'in wanda idan da za a sayar mana a naira saba'in da bakwai da sile shida za mu yi mu sayar naira tamanin da bakwai din wanda muna da riba kusan naira tara amma gani ba a sayar mana mai haka gwamnati tana gani da nnpc din da dpr da yy suna gani har ma wai ana zuwa wajen gwamnati wai ana so tallafi bayan ga rekod na bankunan da muke biyan mai wayannan kamfanuka masu karɓar tallafi ba sa sayar mana mai haka su gwamnati sun sani misali gwamnatin da ta wuce muna roƙon gwamnati wanda ta shigo muna so ta yi bincike in sha Allahu ta bincika maganar na fada wannan kamfanonuka masu son tallafi sai sun maida wa gwamnati wasu kuɗi duk mai ba sai da maida a tallafin ba kuma sun karbi tallafin gwamnati sun kara mana kuɗi suna karɓi kuɗi wajen gwamnati ya zama sun yi duplication kenan na wannan abun mu a wajenmu muna da kaman outlet gidajen mai ya kai dubu ashirin na kanmu wanda muna da kamfanonuka a shirye suke na waje za su iska mana mai mu saya amma saboda dokokin kasar nan muna jiran abin da gwamnati za ta yi sai a dubi wayan da za a yi harkar da su a samu wani abu kamar gwamnatin ta wuce a zo wai ana cewa misali mai capital oil tana cewa ta ba da mai kasa zuwa zuwa zuwa najeriya waya je a dogo kamar ita na nnpc bayan ga nnpc kanta take tana nan a shigowar buhari nan kin sani hajiya madina ni na sani buhari bai yi magana kan mai ba amma ga mai ta sauko to a dubi mai ya faru kamar bayanin da yusha ya yi kafin a kai ga haƙo mai a oloibiri a shiyar niger delta da yanzu nigeria ke dogaro da shi sai da aka ɗauki shekaru wajen goma sha ɗaya yanzu kana ganin in an ce a haƙo mai a arewan nan za a iya haƙowa har mutumin da ke shiyar arewa har ya amfana da haƙo wannan man? Eh, hajiya ita misali kamfanin da na saudan America wanda suka zo za su yi mana blue oil su ce za su yi mana refinery guda biyu suka ce an ba su shekara biyu za su gina refinery nan guda biyu akan nawa za su yi akan dala biliyan uku abinda suka faɗa za su yi kowane refinery kenan biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar dola to mu a ganin gwamnatin da yake tafiye lokacin da suka zo har ma muka ba da proposing a yi mana ɗaya a age kogi state saboda arewa a jihar ɗaya a kudanci to ba dun komai ba saboda wannan crude oil namu na arewa ba a same ta ba inda an same ta ba za mu ma magana can ba don independent petroleum market da nake gaya miki din su mutanen kudu sun sani a cikin gidajen mai dubu ashirin dubu goma sha biyar tana nan a arewa ne so muna da karfin gwiwa wanda za mu iya mu bada dama misali ma a ce za mu gina mana kungiyan kowane mai gida mai kai mata haraji za mu mu maharama ma kuɗin ginawa to amma ganin gwamnati din yadda take tafiya na daɗin kowa yana tsoro baya so ya rabu da jarinsa muna fatan gwamnatin da ta shigo musamman bangaren tallafin nan hajiya madina gwamnati ta duba sosai wannan kudaden da dabma take karba na tallafi ba za sayar da mai din a tallafi suna sayar da mai da sada gwamnati tana gani kuma tana kara basu tallafi to mu san irin wannan tafiyar da aka yi ba muna roƙon mai girma gwamnati sabo na janar buhari ta bincika wannan wajen ta gani mu kuma matsalar da yanzu muke fama da ita su masu biyan mu kuɗin wobil na na kawo mai wallahi tallahi madina ina da kuɗi ma na 2007 wanda ba biya ba wanda wai dama manual ne yanzu an da akwila akwilan da ake biya dama sati ɗaya yanzu ya fi wata ake duk wannan matsalolin ita take kawo matsala wani lokaci a ce ba mai yanzu ka ce buhari ma bai magana ba an samu mai yanzu ko ina to shin a faduwa kuke sai da shi kenan da ta yalwaci yanzu ko kuma a yaya kuke sai da shi a su dafman masu shigo da mai dama kaman business ne kana yi kana ya bada wani abu a baga kaya ba su da wata harka dama sun rage sun gina depots a lagos wajen ashirin da nawa ne to in ba su yi wani harka ba ba zai yi ba a hakan sun shigo da mai ko ba tallafi za su ciri ba dama abinda da yasa ba ba sa nuna suna ciri ba. gwamnati ta yarda da wayanda suke mata aiki su haɗa kai a yi kashe mu raba to yanzu buhari da ya zo da kowa ya san shi dama da tun da kowa ya san shi an shigo da mai ba ya ma maganar tallafi ba in kin je lagos yanzu ana kiran mota ko ni na da motoci na biyu na ce a ɗauki hayanta a ce ba mai ɗauka hayan moto ni kaina ma ina shakan saya mai in ka sayo mai tamanin da uku daga maiduguri daga lagos in ka zo maiduguri tamanin da biyar naira biyu ne naira dubu tamanin to amma kudin lodi kuma karki manta naira naira ɗaya dubu arba'in dubu arba'in ne zai rage kamun na jiran wobil to na abubuwan shi yasa nake gaya miki gwamnati muna rokonta ta dubi a cikin kungiyan mu masu sai da mai akwai masu son gaskiya in ma da za a yi board ne ko ppmc ko mai a samu a ciki in aka samu duk report da yake ciki insha Allah za mu gaya wa gwamnati saboda ta yi maganin abu injiniya bari zo gare ka kai da kake fannoni biyu a nan ga ka ta bangaren ƙananan masana'antu kuma ga ka kwararre a bangaren ma'adinai kafin zuwan man fetur shin wai menene najeriya ta dogara da shi ne da yanzu ba za mu iya koma gare su ba eh kamar yadda kowa ya sani ko mu ma a shekarunmu na haihuwa dama kafin zuwan man fetur kin san gwamnatocinmu kowace yanki tana dogaro ne da albarkatun gona da yake yankinta a arewa ana dogaro da auduga da gyada a ta kudu maso yamma akwai koko da palm um, kwakwa manja kenan haka ma kudu maso gabas to wayannan ma a cikin harkokin da suka shafi harkan gona abubuwa guda biyu kenan kuma a kasashen duniya kin san kamar kasar brazil masana'antar siga ya gina mata wannan kamar thailand masana'antar shinkafa kawai ya gina mata to saboda haka muna da bangarori abin da ya shafi aikin gona da harkar ma'adinai da za mu iya dogara da su wannan kuma kowa ya sani kasashe sun yi in muka yi muka zauna muka yi abin da ya kamata ake yi na wanda yake so abubuwan da ake yi don a samu wannan amfanin abubuwan da muke da su so za mu iya muna iya kafin mai dama kowa ya sani muna dogaro ne da harkokin gona yanzu ma suna nan yanzu ma albarkatun gonan sun daɗa buɗuwa fiye da yadda da abubuwan da ake bukata na gonaki da ma'adinai yanzu a kamfanonin duniya na kere-kere da can ai babu kwamfutoci jiragen sama ba su yi yawa ba magunguna ba a kirkiro ba a samu ci gaba a harkar magunguna eh, kere-keren kayan tufafi saboda haka yanzu ma akwai abubuwan da da can din ma da aka dogara da gonan babu su yanzu akwai bukatun su saboda haka yanzu ne ma za mu iya zama da kanmu daram akan wayannan za mu iya dogara da abin da ba mai muna da shi jama'a nan za mu tsaya sai mako mai zuwa mu karkare firar a madadin bakin namu alhaji yusuf yusha'u da injiniya awal ibrahim da alhaji yakubu dinka fulka da wakilar muryar amurka madina dauda da hero diodone wanda ya shirya mana sauti ni salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi a kashe su inda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.